وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يجيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناديم إلى الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis shida ga watan jimada ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda yi daidai da ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke lamba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyari kaduna a wannan ƙasa mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka usulun sunna na imamu ahli sunnati wal jama'a abu salih abu abdullah ahmad bin hanbal al-shaibani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta 164 ya rasu shekara ta 241 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a jerin gwanan karatun wannan majalisi wannan shine majalisi na goma sha hudu za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa wa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiha Abu Bakr siddiq thumma Umar bin al usman thumma Uthman bin Affan نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك ما لن يتي أأكيدا مو مو آل السنة والجماعة من يدتي وخير هذه الأمة بعد نبيها fiyayyen wannan al'umma bayan manzanta abubakar siddiq Saidina abubakar ibn abi quhafa radiyallahu ta'ala anhu shine wanda ya fi kowa daraja bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi umarni da koyi da shi da sayyidina Umar bayan umarni da ya yi a kansu su hudun gabaki daya ya keɓance su su biyu hadisin bukhari da muslim ya ce iktadu billazaini min ya ya'ani abi bakr wa umar ku yi koyi da guda biyun nan da za su zo a bayana su waye suka zo a bayansa sai da na bakar sannan sai wa sai da na umar dan khattab Allah ya ƙara yadda a gare sa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law wudi'a imanu sahaba fi wa imanu abi bakrin fi kiffatin lamalat bihinna imanu abi bakrin da za a ɗaura imanin sayyidina abubakar a sikeli guda ɗaya sahabbai ranka su a ɗauki imaninsu a dunkule shi a mai da shi tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a ɗaura ta a imanin saidina abubakar sai ya rinjayi imanin sahabbai gaba kida sannan manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya ce ma qala'ati shamsu wala gharabat ala ahadin afdalu min abi bakr illa an yakuna nabiyyan tunda Allah ya tsago halittar rana take hudowa daga gabas ta fada a yamma Allah bai taɓa halittar wani mutum da ya fi sai da na abubakar daraja ba annabawa ne kawai bi ma'ana in ka cire annabawa to a duk bayan Allah babu mai darajar sai da na abubakar wannan yana nuna maka darajar wa sayyidina abubakar shi ne wanda manzon Allah sallallahu yake fushi da fushinsa yake yadda da yaddansa manzon Allah sallallahu idan aka bata sai na zai fushi yana fushi da fushin sai na bakar yana yadda da yaddan sai da wannan biyu yana nuna darajan wa sai da na abubakar shi shine wanda Allah ya kira sa abokinsa a cikin alkur'ani illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana Allah ce in ma ba ku taimake shi ba faqad nasarahu Allah tabbas Allah ya riga taimake shi iz akhrajahu alladhina kafaru a lokacin da kafirai mushrikai na makka suka kore shi a garin makka iz yaqulu li sahibihi a yayin da shi manzon Allah yake gaya wa abokinsa wa kenan siddiqul umma la tahzan inna Allah ma'ana yi bakin ciki Allah na tare da mu ba za su taɓa ganin mu ba saboda sai sayyidina abubakar da manzo Allah suna karkashi suna cikin kogo karkashi mushrikai kuma sun zo sun tsaya ga kafafuwansu manzo Allah da sayyidina abubakar suna kallo shi sai sayyidina abubakar ba kansa ma yake tunani ba kada su cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kalle shi sayyidina abubakar ya ce ya rasulullah law nazara ahaduhum ahaduhum tahta kadamaihi la absarana da ɗayansu ya kalli karkashin kafansa zai gan mu ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi yace ya Ababakar ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma ya kai sayyidina Bakar me kake tsammani ko me kake zaton mutumin da su biyun da na ukunsa Allah ne wato Allah ne ba zai taba ba su dama su gansu ba wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kushi idan aka fusata sai da na abubakar wannan duk yana nuna ne daraja nawa na sai da na abubakar saboda haka siddiqatu bintu siddiq kaga essa ita ya fi so a maza kuma ya fi son sai na bakar amru bin al yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa tambaya Abdullahi bin Amr bin al ya yace ya Rasulullah man a abun nasu ilai ya ma'aikin Allah a duk duniya wa kafi so sai ce Aisha ya ce qultu man a abun nasu ilai ka ya Rasulullah na ƙara masa tambaya a karo na biyu a duniya wai wa kafi so Ya ce Aisha ya ce qultu ya Rasulullah na ƙara masa tambaya ta uku man ahabbun nasu a duniya wa ka fi so a cikin mutane qala aisha manzo Allah ce na aisha qultu sai na ce masa wa min rijal a maza wa ka fi so qala abuha a maza wa ka fi so yace babanta kaga ƙarshe kenan ko to ga hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim wata rana sayyidina abubakar ya yi wa sayyidina umar ba daidai ba sai ya fusata sayyidina umar sayyidina umar ya fusata sai na bakar ce ya haƙuri ya ce ba zan haƙura ba saboda fushi ya riga ya hau shi kenan sai na bakar daga nan sai ya wuce takanas da madina ya wuce ya je ya samu mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci yana karantar da sahabbai kamar yadda muke karatu haka sai ya ce ya ma'aikin Allah kamar iso wurin sai na Umar abu ya haɗa ni da shi ya fusata na ba shi haƙuri ya ƙi haƙura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai idanuwa sai kada ya fusata kawai sai ya hawwa sahabban da suke gaban sa fada ala ma a sadiqi wai kai jama'a ba za ku kyale ni da abokina ba kullukum qultum kadhab illa ababakar dukkan kunan kun karyata ni da na tallata muku musulunci tun da yake bai taba karyata ni ba a rayuwarsa tun da muka taso muna yara har aka tsufa aka koma ga Allah bai taba ce ma manzo Allah magana ɗaya ne ce mai ce karya bane dukkan kunan amma sai da kuka karyata sai da Umar lokacin fushin ya sauka sai wuce gidan sayyidina Bakar dan ya gaya masa ɗazu fushi ne ya kama shi ya ya ce bai sauka ba amma ya riga ya sauka da ya je gida sai aka ce ma'aikatan na bakar bai iso gida ba kila ya duba shi a masallaci to ya doso hanyar masallaci sai ya tadda wani sahabi ya fito wata bukata ta fito da shi sai ya gaishe ce ina za ka ya ce masallaci ya ce ta yau za ka sha faɗa kaga irin faɗan da manzo Allah ya a masallaci yau sai na Umar na shigowa masallaci manzo Allah yanke bayani kamar yadda Idris ke shigowa haka ina fata an gane yana shigowa kawai sai manzo Allah yanke bayani kawai sai yauki da fada ala tatrukuni ma asabiki wai ba za ku kyale min aboki na bane kullukum qultum kazab dukkan ku nan kun ce ƙarya nake yi shi kare ne bai saba ta ni ba wai bai yasa ba za ku kyale min aboki na ba sai da na bakar ya fada a gurfane ya rike cinyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah shi ne mai gaskiya ni ne ba daidai ba shi ne mai gaskiya ni ne ba daidai ba sannan manzo Allah ya sauka to kaga shi sa lokacin a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa hadisi na nan a cikin bukhari da asabu sunan wata mata ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana tambaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta dawo sati mai zuwa sai ta ce sai ta ce masa to in lam ajiduka ya rasulullah in ban da ke ba wato in ban da kai ba ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ce mata a ababakar za ki tadda dana abubakar kaga kenan matsayin wa ko shi ne next of kin na ai an gane da wannan malamai suke tabbatar da khalifancin sayyidina abubakar tunda manzo Allah kuma sati bai zagiro manzo Allah ba duniya kenan ya yi isharar waye zai zama khalifa bayansa shine wa sai da na to duka al'umma sun yadda an za a je yaki kowa na kawo taimako sai da na umar yana ganin ya yi bajinta sai raba dukiyarsa biyu ya kawo rabi ya ajiye rabi a gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me ka bar wa iyalanka yace rabin kwatan kwatan abin da nazo da shi nan sai na bakar ko yana zuwa ce ɗibo dukiya ka ranka ta kaɗin da ko ka ce kaɗin sai ajiye manzala ce ne ka bai wa iyalanka ya ce Allahu wa rasulu na bar musu Allah da manzansa yana jin haka sai na umar ce kai na haƙura ba zan taɓa kamo ka ba a nan ne ya yi saduda ya ce ya haƙura ba zai taɓa iya kamo sai na abubakar ba kamar abin da ya faru da azubair bin awwa lokacin da za a je yaƙi za a yi mawqi'ul jamal yake gaya wa ɗansa abdullahi inni ara aw nafsi maktulan aw mazluman ina ganin za a kashe ni sai yake cewa amma kana ganin dukiyar da na bari bashin da ke kansa ka san uba ya ce bashi na kana ganin zai isa in biya abin da nake da shi zai isa a biya bashi na sannan ku samu wani abu ba na ganin haka amma in ma ya yi rara ya ce in dai ya yi rara na ba da sulusi na dukiya na ga 'ya'yanka shi abdullahi bin zubair bin awwa an gane to yana da yara kuma yaransa sun wato sun zo kunnan doki da annan abdullahi bin zubair wanda shi zubair bin awwa mai haifa sai ce to na ba su sulusin dukiya na amma maulana shi zai jibinci al'amari na ya ce shi dan kenan abdullahi bin zubair ya ce sai na tambayi babana waye maulanka sai ce allah allah shi ne majibincin al'amari dan ya ce wallahi kuma sai da allah ya kawo mafita aka biya bashin sa'annan kuma kuɗi ya rara saboda wannan al'amari da alaƙar da yake da shi tsakaninsa da allah dan ya ce tun daga ranar idan ina da wata damuwa sai na ce maula الزبير بن عوام اقضي لنا حاجتنا majibincin al'amarin babana zubair bin awam ka biya mana bukata ya ce sai a samu sai samu biyan bukata saboda babansa ya yarda da Allah iya ne yadda ana inda zanna abdi ina inda bawa na ya dace wa ana ma'ahu idza zakara ina tare da shi duk lokacin da ya ambace ni in kai tunanin Allah na tare da kai ɗari bisa ɗari to Allah na tare da kai ɗari bisa ɗari amma in ɗan gwaji ne kai to daman Allah baya tare da masu gwaji yana tare da masu yaƙini ne in ka yadda yana tare da kai to yana tare da kai in ka ce gwaji ne to sai Allah kyale ka da gwajin ka saboda haka ba gwaji ake ba Allah ba abokinka bane kuma ba babanka bane kuma ba matarka bane kuma ba ɗanka bane ana yi ne da gaske Allah ka shirya da mu saboda haka na bakar shi yafi kowa daraja shine sai malam yace thumma litarahi wa tartib ko bayan sayyidina abubakar thumma umar bin al-khattab sannan sai sayyidina umar bin al-khattab manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace Allahumma a'izz al-islam bi ahadd ar-rajulayn ilayka amru bin hisham wa umar bin al-faruq ya Allah ina roƙonka ka ɗaukaka musulunci da ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu wanda ka fi so a cikinsu ko dai abu jahal shine amr bin hisham ko kuma umar ɗan khattab fa a ajaba Allah du'a annabi sallallahu alaihi wasallam fi umar ko sai Allah ya karba akan wa na umar Shi ne a a'azza Allahu bihin islam ko Allah ya ɗaukaka musulunci ta sanadiyar umar tun da ya musulunta har ya koma ga Allah musulunci daga kawai take bai taba ganin karyar musulunci ba ɗaukaka kawai take har ya koma ga Allah shi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma salaka shaytanu fajjan au ma salaka umar tariqan illa salaka shaitanu faddan au tariqan ghayru sai da umar bai taɓa bin wani hanya ba face sai shaitan ya ba hanyar da ba hanyar sai da umar ba bi ba sa haduwa wai ga sai da umar ya zo shaitan ya biyo hanyar da sai da umar yake baya haduwa imamu ibnu a cikin mawariduz zam'an ala zawaid ya kawo hadisi ingantacce wata rana wa'ansu mata guda biyu sun ɗau alwashi cewa a gaban manzan Allah za su buga dufi ana gane ko shi kenan da suka zo suka ce ya ma'aikin Allah mun yi alkawari mun yi alwashi cewa za mu buga dufi a gabanka sai manzan Allah ce ku suka ka ga ba saman Allah bane ko dan da saman Allah ne manzan Allah zai ce me ka su cika nan suka fara bugawa sai na umar na zuwa sai suka tarwace burr suka gudu sai manzo Allah ya dariya sai ai umar ke wato Allah ya jefa musu kwarjinuwa sai na umar suka tsorata suka gudu ka san haka Allah ke al'amarinsa ka ga akwai wani Allah kan sa kwarjini kwarjininsa idan mutane idan ya zo zaka ga kowa ne baya natsuwa sai ya bar wuri to sai na umar Allah ya jefa masa wannan kwarjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabiyyu fil janna wa Abubakarin fil janna wa umar fil janna manzon Allah na aljanna sayyidina bakar ma na aljanna firdausi GRE na firdausi inda manzanni suke ko to haka nan sayyidina bakar yake kamar yadda kake fafutuka ka samu kuɗi don ka gina gida a GRA e ko to ka yi fafutukan ka samu aikin da zaka shiga GRA na aljanna da shi ai aka jana cewa a duniya sai wani da wani ke shiga ko ko kuma ka ji an ce kai ai anguwa kaza sai dakaru ke zama a ciki to nan ma dakarun imani ke zama a wuri in babu imanin ke nan fanko kake eh dakarun imani eh ba dakarun kuɗi ba dakarun imani shine masu zama a wurin to kai ma ka yi kokari ka zama jakare na imani an buga an baka kenan ko yawa amma a imani eh a imani to za ka shiga wajen Allah ka samu ciki na Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara yadda a gare ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai koyi da su shine iktadu bil ladain min ba'di Abubakar da Umar ku yi koyi da koyi da mutanen nan guda biyu da za su zo a bayana sai na bakar da sai na umar sannan ga hadisin irbaq bin sariya ashabu sunan manzala ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin kaga wa'annan guda biyun su ne na farko sa'annan kuma sai na umar yana daga cikin kamar wanda manzala ce fil ummati muhaddathuna mulhamun in yakun fi ummati fa umar a cikin kowace al'umma akwai mutanen da suna magana magana suna kunshe da ilhama ta Allah to in akwai a al'umma ta ba kowa bane sai da umar a kan shi aka kawo hijabi shine gaya wa manzo bai kamata ka dinga barin matanka haka da ka killace su shine sai Allah ba da umarni يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين سيدنا عمر إيه مكانا كما الله تكددوك شين لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى shine yace wa matan manzala da suka fusata shi asa in tallaka kunna an yubdilahu أزواجا خيرا من كل مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عادلات سائحات سيبات وأبكار في الله سكد آية ديني دي مغرب haku sa'ayin nan ba karamin mutum ba ne ko shi ne da abu talib ya mutu Manza Allah zai mai sallah sai na umar ne rike shi a baya tu salli alaihi wa qalimu hita an zalik ya ma'aikin Allah za ka mai sallah ba Allah ya ce kada kai ba sai ce Allah bai hada ba ne sai Allah ya saukar da aya ma karin lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim ka ku san wannan mutumin ba karamin mutum bane yayi magana Allah ya saukar da doka da maganarsa ka ku san wannan ba karamin mutum bane ai ya kai wani matsayi babba a wurin Allah kenan ko to duka sahabban manzo Allah duk wanda ka tsaye da shi idan aka zo ana baka tarjamar sa sai ka ce a'a kuma ya kai ce wannan yafi wannan ya kai wannan yafi wannan ina fata an gane zaka san cewa tarbiyyar da suka samu daga wa imamul muttaqina a duk duniya ba wanda ya kai shi tsoron Allah to kuwa ai dole abokan tafiyarsa ya zama na duk duniya kuma ba wanda ya kai shi tsoron Allah ai ko an gane wanda kuma a duk duniya ba wanda ya kai shi iya mu'amala dole abokan tafiyarsa a ce duk duniya ba wanda ya kai su ba wanda ya kai su mu'amala an gane wanda a duk duniya ba wanda ya kai shi magana mai daɗi kai in baya ba so a ce wani makamuki ya fi shi magana mai daɗi to dole kuwa ka samu sahabbansa sun fi kowa magana mai daɗi a duk duniya ba wanda ya kai shi magana dunkulalliya mai kyau mai ma'ana to dole wanda suka biyo bayansa sahabbansa abokan tafiyarsa da suka taya shi yada wannan addini a ce sun fi kowa fasahar magana su fi kowa tsoron Allah kamar yadda ibn abi dawud ya ce bi zalika danal atqiya'u wa afsahu da hakan wanda suka fi kowa tsoron Allah da fasahar iya magana suka bautatawa Allah to ka gani da kai ma haka in muna so to sai mun bi haka sai duna umar ɗan Allah ya ƙara yadda a gare sa Allah ya ba shi daraja har Allah ya masa abinda malaman tauhidi suke kira alkashfu a kwaran yi masa abu ya gani yana madina kuma abu na can iraq amma Allah ya nuna masa ka kusan ba karamin mutum bane ko a duk bai ba wanda aka yi wa wannan sai sai na umar kawai manzo Allah ne Allah ya masa a yakin mu'ta da ya tura jaishul umara kenan yakin da aka yi da jagorori wanda manzo Allah ya ambata in an kashe Abdullahi bin Rawaha Zaidu in an kashe Zaidu Ja'far in an kashe Ja'far shine Khalid bin Walid dalilin da ya samu wannan suna Saifullah al-Maslul to manzo Allah yana zaune Allah ya nuna mai yana gani CCTV yana kuka yana zubar da hawaye yana gana ana kakkashe su sai da na umar ne aka masa ne alkashu kamar yadda imamu ibn kasir ya kawo kissan a cikin albidaya wanne haya lokacin da ya tura runduna sai ga mushrikai suna zagayowa suna so su yi musu wato su yi musu zobe su kashe su Allah ya tsinka yadda sai na Umar ya gansu yana kan mimbari ranar jima yana hudu ba ya kasa riƙe zuciyarsa da haƙuri sai da ya shelanta ya ce ya sariyatar jabal kai a kwamandan kenan a hau dutse a hau dutse aka ji yana fahudu ba aka ji yana sariya kuma an san sariya baya wajen sariya yana can har ali bin abi talib ya ce a ah, wani wahayi ne kuma bayan ma'aikin Allah kuma sai ce a'a ba komai bane da suka matsa sai ce wallahi Allah ya nuna min sariya ne da halin da yake ciki na ga mushrikai suna so su zazo su far mata ban san lokacin da na furta wannan kalman ba shi kuma sariya yana can Allah ya ji ya ɗauko muryar na Umar daga Madina ya kai masa sariya ya wufi ya haukar dutse ka ku sai wannan ba karamin mutum bane a wurin Allah ko to duk da haka a duk duniya babu wa'anda 'yan shi'a suke ki kamar sai da na bakar da umar bar sunansu gumata a wurinsu sun ce gumakan shawa. haka suke kiransu sanamai shi. suna ce musu wai gumakan yahuda a wato shawa mutanen da mazala ya yi da su kuma da zai yi sallah rashin lafiyar da ya na kwana goma sha bakwai waye liman sai na bakar har sai tsanana ciki ta nema cewa a ba sai da umar ya fi babana ƙarfin zuciya in ya zo sallah kuka zai dinga yi ba zai ji yadda mutane karatunsa ba saboda halin da kake ciki manzo Allah ya ce kun cika musu ni dai murru ababakar fa yusalli billah ya aballahu wal mu'minina wal mu'minuna illa ababakar Allah bai yadda ba mu'mine ma ba su amince ba sayyidina abakar ne kadai zai jagoranci mutane kaga duk wannan ana nuna maka me matsayi da darajar su to duka sun yarda da wannan thumma Uthman bin Affan sannan sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara yadda a gare ka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai siya bi'ir Roma a garin Madina wajabat lahu aljanna aljanna ta wajaba gare shi sayyidina Umar Roma wani ba yahude ne ana wahalar ruwa a garin Madina in an zo zai ta wulaƙanta musulmai da makamancin haka manzo Allah cewa zai siya rijiyar aljanna ta waje gari. shi sai na Umar Usman ya zo ya samu Roma ya ce a yi jinga ina son in siya rijiyar ka ya ce ba zai siyar ba sai dai ka siya kwanaki a cikin zafi sai na Umar eh, Usman ya ce mai tunawa suka yaddala mai kuɗi ne tsada sai na Usman ya ce na ba a ranan kwanakinsa sai ya ce kowa da musulmai da wanda ma ba musulmai ba su zo su iba ruwan kuri ranar roma shi kuma siyarwa yake yi to mutane da suka gano haka sai a ibi ruwa a tattali ruwa har kwanakin roma idan ya zo sai dai ya zauna yana jira ba wanda zai zo ya ruwan kaga an kassara shi ko eh an kassara shi burus shi kenan ya haƙura sai siyar da ragowar ga sai da Usman manzo Allah ce wanda ya siye da aljanna ta waje ba gare shi ni ne kuma na siye ta sai da Usman kenan sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man jahaza jaysh al-usra wajabat lahu al-janna wanda ya tattali yakin da aka yi jaysh al-usra aljanna ta waje ba gare shi sai da Usman ne ya fito da makudan kuɗi kasan za a biya ki dole ana bukatar me ana bukatar kuɗi kuɗin da ya bada idan aka lissafa shi a yanzu yana daidai da wajen miliyan 170 ya fitar da su wajen yi wa yakin nan hidima manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan abin da yayi yace ma barra Usman fil Islam ba'da yau babu wani abin da zai cutar da musuluncin sai da na Usman daga yau ko me zai yi ba zai cutar da musuluncin Shi ne kuma mutumin da manzo Allah ya ce Allah da mala'ikun Allah na jin kunyarsa wata rana manzo Allah na ɗakin na Aishatu ƙaurinsa ya bayyana hadisin Bukhari sai da na Abakar ya sallama manzo Allah yana jin shi ya ce waye ya ce ni ne Abakar? in shigo manzo Allah ce shigo na Aishatu na zaune ya gama ya wuce can jim kaɗan sai na umar ya yi sallama mazala ce waye ya ce ni ne umar in shigo mazala ce shigo ƙaurin mazala na nan bai rufe ba kaga duk surukansa ne ko wancan uba ne wannan ma uban matarsa ko can sai sai na usman ya yi sallama manzala ce waye ya ce ni ne usman in shigo manzala ce mai in tsaya tukunna manzo ya ja ya rufe ƙaurinsa sai na usman ya gama abin da zai iya tafi na na shi tuna gefe ta ce ya ma'aikin Allah menene sirrin da ke cikin al'amarin nan babana ya zo ka gama abin da ya gama har abin da ya gama a wurinka a wurinka na bayyana baka rufe ba sai baban na na hafsa ya zo sai na umar kenan shi ma haka amma da sai na usman ya yi sallama baka bashi shi izini ya shigo ba sai da ka rufe ne sirrin sai ya ce ya aisha ala astahyi min rajulin tastahyi minhu almalaika yace ya kenan na shi ashe ni manzon Allah ba zan ji kunyan mutumin da mala'ikun Allah na jin kunyansa ba sai Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu amma duk da haka jabala shine wanda ya zo ya kashe sai da na Usman ya azumi suka hana shi ma bude baki ya leko ta katanga ya ce jama'a kun san ni ne wanda mazala ce idan ka tattali yakin jeshin usra ban lahun janna suka ce mun sani kun san ni ne nan sai bi irin roba mazala ce aljanna ta waje ba gare ni suka ce mun sani ya ce to na gama ku da Allah ku ni ruwa Aisha suka ce ba za a bashi ba ranan litinin daman ranar lahadi kafin da daddare kenan ya yi mafarki ya ga manzo Allah da sayyidina Bakar da Umar suka ce mai ya Uthman isbir hatta tafkura indana ya kai sai Usman Uthman yi hakuri har ka zo ka yi buɗe baki a wurin mu daga nan ya gano cewa zai mutu ranar litinin yana karatun suratul baqara ya zo daidai fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikahum Allah wa huwa as-sami'u al jirinsa a kan didi wajen ta suka hannun har muhammad bin siri ne ke ba da labari kamar yadda imamu ibn kasir ya kawo kissan a cikin albidaya wani nihaya haka imamu tabari ma a cikin tarihul tabari haka imamu bukhari a cikin tarihul kabir nasa ya kawo kissan imamu muhammad bin sirin ya ce na ga wani mutumi ina dawafi yana cewa allahumma filli wa ma azunnu an taghfirani ya Allah ka gafarta min amma fa baya tsammani Allah zai yafe mai yace na kalle shi ce wai haka. ni ba taba jin a duniya wani ya irin wannan addu'a ba yace dalili ya ce shi ɗin da kake gani mutumin yake faɗi ya ce yana daga cikin wa'anda lokacin da aka kashe sai na usman mutane na fi shigowa suna mai sallah ya ce suna mai addu'a ya ce sai na haku idan mutane kamar nima ina so in masa addu'a ya ce har lokacin da na tabbatar ba kowa a cikin da'irar inda gawar sai na usman yake ya ce na ɗaga hannuna na kwaɗa mai mana gawar ba. ya ce sai hannuna ya shanye a take muhammad bin ne ke cewa fa nazartu ila yadihi fa idha hiya bisa. yace da na duba hannun sai na ganta kamar sanda busassa ta bushe ta zama shan inna yana marin sayyidina usman Allah ya shanye hannun ya koma shan inna hannun da ya marin sayyidina usman da shi ya ce shi sa ka ji ina wannan addu'an cewa ba na tsammani Allah zai gabarta mu kaga wannan ai ba sai an gama waliyi bane ko ko to kaga wannan kuma yana aure da ƴaƴan manzo Allah guda nawa guda biyu malam yace nuqaddimu haula thalatha mu a aqida mutalis sunna wal jamaa muna gabatar da wa'annan guda uku kama qaddamahum ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa suka gabatar da su lam yaktalifu fi zalika taɓa samun saɓani ba a guda uku cewa a jeransu haka suka fi juna sai na bakar shi ne na farko sannan umar sannan wa usman dukkansu ba wanda ya saɓani kamar yadda abdullahi dan mas'udin yake faɗi ko abdullahi dan umar dan khattab yake faɗin haka kaga duk wannan abdullahi dan umar dan khattab yake cewa kunna na'uddu wa rasulullahi hayyun wa ashabuhu mutawafirun abu bakr thumma umar thumma uthman thumma nasku muna cewa wanda yafi kowa daraja a cikin mu lokacin mazala na da rai muna cewa babu kamar sayyidina bakar sannan umar sannan Uthman sannan mai shi. kenan ta'khirul bayan an waqtil hada la yajuz da ba haka abin yake ba manzo Allah na da rai yanzu musu a ba haka bane wani ya fi wani wani ya fi wani amma babu wani nassi na Qur'ani da ya nuna ba hakan abin yake ba kuma babu wani nassi na hadisi da ya nuna cewa a yanda sahabbai suka yadda a jerin nan wanda ya fi kowa daraja sai na bakar sannan mabi da shi Umar sannan mabi da shi Usman dukkan su ba wanda ya sabani ba wanda ya taba shakka akan haka wannan sai nuna ne ijma'u sahaba qatibatan ce sabai gaba kidan su sun yi ijma'i ba wanda ya kai sayyidina Bakar daraja sannan Umar sannan Usman an gano wannan to kaga wannan kafin a yi ittifaki bayan rasuwar sayyidina Usman kenan bayan sayyidina Usman ya rasu sabai sun yi ittifaki bayan Usman ba wanda ya kai wa Ali bin Abi Talib daraja bayansa saboda haka kaga can an yi ijma'i nan ma an yi ijma'i sai zama na cewa su ne al-khulafa ar-rashidun al-mahdiyina wanda mazala ce tamassaku biha wa abu alaiha bin nawazi wanda mazala ce ku yi ruko da sunnan su ku kama shi da tiraman haƙoranku amince wannan safai ke ba su yi a akan wannan ba to kaga yau idan wani ya zo ce maka a'a sai da na ali radiyallahu anhu ya fi kowa daraja sai mu ce wannan ya ƙaryata ijma'u sahaba qatibatan ya ƙaryata ijma'in sahabai saboda ijma'i ne na sahabai. kuma hadda na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yana da rai kuma ana faɗan haka manzo bai taka musu burki ba dan da hakan kuskure ne da sai ya taka musu burki ya ce kar su ƙara yi tunda yana zaune wata mata ta ce wa fina rasulun alamu ma fi gani manzo ce mata ne dai ima ta kode an gane sannan ya wa kuli bil ladhi kabla kenan inda sai na bakar bai fi kowa daraja ba ana faɗin haka da manzo zai ce a'a Umar ya fi shi ko na Usman ya fi shi ko kuma Ali bin Abi Talib ya fi shi to amma ba taba samu maganan nan daga wani daga cikin sahabbai ba Dukkansu kowa ya yarda bal saboda ma haka sai na bakar ai yana da sai na ah, ali radiyallahu ta'ala anhu ai yana da ƴaƴa abubakar da umar ya sa musu sunan sai na ah, ya sa musu sunan sai na bakar da umar kaga wannan in kamar yadda yan shi'a suke cewa kafirai ne to kaga ya za a yi ali bin abi talib ya sa sunan kafirai ga ƴaƴansa kaga ba zai taɓa yiwuwa ba kaga kamar suka suke yi gawa kenan in kuma haka ne sayyidina ali ba zai aurar da diyarsa ba ga sayyidina umar ummu kulthum sayyidina umar ya aure ta ina fata an gane sayyidina umar ya aure ummu kulthum yar sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu to kaga ashe duk wannan wato kura ce ta shiga fata akuya ai ban za ta yi a cikin al'umma to yahudawa ne suka fesa musu wannan guba da orientalist suka fada cikin wannan suka shiga abubuwa na kare ki? akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu abin da ake so a karantar da mu shine a aqidar mutahallis sunna wal jama'a mu yi imani sayyidina bakar shine na farko sannan sayyidina umar sannan sayyidina usman shi sa ibnu taymiya a cikin lamiya sai ce ya sa'ili an manhaji wa aqidati ruzqal huda man lil hidayati yasalu isma' kalam muhaqqiqin fi qawlihi la yanzani anhu wala yatabaddalu sai ce hubbu sahabati kullihim himli madhhabu ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر safi'un, لكنما الصديق منهم أفضل kowanne a cikin suna da daraja amma na bakar ya fi kowa daraja da matsayi a wurin Allah har a wurin manzan Allah ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga wannan shine abinda malam yake so ya karantar da mu za mu tsaya akan wannan gaba idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu ta'ala sai mu tashi thumma ba'da ha'ula'i thalatha ashabu shura al-khamsa insha Allah subhanahu wata'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk zan ba dama in akwai tambaya mu amsa in kuma babu insha Allah za mu takaita a cikin karatun insha sallah na'am na'am na'am babanta na'am Eh. wato tambaya ke misali ne ga mai mata biyu uku kenan ko kaga masu mata daya ba ba sa cikin wannan lissafin cewa to misali saboda wani abu da bege da kauna da yake da shi ga mahaifanta ah, sai misali yana da mata biyu sai ya nuna cewa ya fi kaunan wannan saboda abin da babanta yake da makamancin haka e na farko dai ba haka ya dace ba saboda idan ya haka zai haifar da fitina a cikin gidansa ina fata an gane saboda dama ai haƙƙi ne ya girmama dukkan iyayensu kowanne guda biyu wannan girman da yake da shi yake ganin babanta da shi ya fashe a zuciyarsa ina fata an gane kuma aikinsa ai zai nuna an gani in kana ganin mutum da kima a aikin ka na nuna an gani amma kada ya dinga furtawa don zai gina gaba tsakanin matan su guda biyu an gani yawa eh Allah ya samu dace eh a su ba su gaba ba sai na umar yakan shiga ɗakin ma yarsa na na hafsa yakan ci yakan zaunar da ita ce ke kin san fa manzo Allah baya san ki in ba da ni ba da ya tuntune ya rabu da ke saboda haka ki daina musu shishigi idan suna abin su da ejjan yarinyar nan wa kenan <laughs> ai haka ya zace iyaye su ko yawwa kamar wani bawan Allah yanzu ya rasu Abubakar yake bani labarin wani abincin tsani Allah ya haɗa su da wata yarinya a nan orientation camp tana son juna to sai ta gabatar da shi wajen mahaifinta kuma sai mahaifin aka har aka yi aure to da aka yi aure mahaifin ya ɗauki gida ya basu su to ya ce wani lokaci idan namu zo muka zo wajensa sai ta hana shi saboda tana tunkahu babanta ya ne ya ba su gida ko har take cewa wani lokaci yake cewa wani lokaci idan mun zo in ya ce mata ta kawo abinci sai ya ce sai ta ce mai waye haƙuri lokacin da ya fara cefa ne za ta mai abincin da zai ci da shi da abokansa amma wannan daga shi sai ita ne za su ci in mutum ya zo sai ta ce a duba waye kaga ya zama mijin h ko eh mijin h kenan sai abokin ya ce ya ce haka za ka zauna ya ce shi yana ganin girman babanta sai ce ba haka za a yi ba abokin yake gaya min ya ce sai ya ce mai to ka ce mata za ta ƙara aure kila za ta daina maka wannan iskancin da take ya ce da ya ce mata zai ƙara aure to iskancin ma ce ya da wulaƙancin eh to ƙarshe abokin ya ce zo mu je wajen babanta sai ce shi gaskiya yana jin nauyin babanta ba zai iya zama ce mu je ni zan faɗi suka je da shi da abokin abokin ya zayyano irin wulakancin da take wa ɗan shi a abokinsa kenan baban ya ce haka ne abokin ya ce gaskiya ne haka ne amma baba akwai abin da ba zan iya gaya maka ba baban ya ce what sai kira ta a waya ya ce ta zo ta same shi da ta zo yana ɗaki sai kira iyayen mamanta ita ce ta uku a gidan sai ya ce abokin ya faɗa abin da ya faɗi mai ɗazu abokin ya ƙara zayyanowa ya tambayi mijin haka ne mijin ya ce gaskiya ne wasu abin ma ba zan iya faɗi maka ba ba sai baban ya ce kin ji abin da aka ce ta yi shuru ya ce to kina da objection a kan shi ta yi shuru ya ce ba ke kika kawo min kawo min shi ba kika ce kina san shi dan na ba ku gida shi ne kike wulakanta shi dan ya ce zai kara aure shi ne cikin wulakanta shi sai ce kai kai na ba gida ba ita ba sai ya shiga ɗaki ya kwaso takardun gida ya nika mai ya ce gida halak malak na ka ne ko yau na mutu ba cikin kayan gado na kai na ba gida ya ce ba ka ce za ka ƙara mata abokin zama ba ya ce eh ya ce ya ɗauko cek ya rubuta kuɗi miliyoyi ya ba shi ya ce ka je ka mata ka ƙara mata kishiya kuma a gidanka za ta zauna saboda gidan naka ne ba naka ba in kuma ta fito ta dawo gidan nan ya ce da ita da mamanta sun bar gida nan a'a shi uban yake faɗi uban yake gaya wa yarinya ya ce in ta fito da ita da mamanta sun bar gida nan abokin ya ce muna fitowa ya rungume ni ya rungume ni ce kada damu alkai kada damu alkai <laughs> eh ya ja kaya ko eh, to shi ne na ce mai Allah sarki da iyaye suna irin wannan wallahi da an tattoshe kofa da yawa na fitattunu a gida Allah ka shirya da mu na'am wa alaikum assalam wani yana tambaya ne hukuncin attachment a musulunci da mata suke maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce la'ana Allahu alwasilata wal ko wal mustawsila Allah ya tsine wa mai ƙara gashi da wacce ake ƙara mata Allah ya tsine wa mai ƙara ulu da wacce ake ƙara mata Allah ya tsine wa wanda ta sa Brazilian abin duk da wanda ake ƙara mata dukkan su Allah ya tsine musu haramun shikenan eh su ma haka almutafallijat kenan su ma Allah ya tsine musu haka manzo Allah ce masu kokarin sa gaptic eh wai su irin sai ta hada da duty dinta an an ka dan yi mun ya ka ah, shi she has a oh what a gorgeous na wai shi bature eh an gane to shi ma tsinuwa ce akan Allah sannan ka tambaya masu hada dimpu fa e ka san dimpu ma ana yi sai ka gane yan e eh, wajen a wai a ce kai she looks beautiful e eh, wajen da dimpu kuma ga gap teeth kaga wato duk part of beauty ya haɗu kenan ko e shi ma fala harkar khalqallah Allah da yake da dimpu ba dole ne Allah da yake da dimpu ba dole ne ka fari da Allah yi ka bana Allah ya sani bi yasa wancan yin shi da dimfu kai bai yi ka da dimfu ba wancan yin shi da wushiriya kai kuma bai yi ka da wushiriya ba to dole ne sai ka ce kenan ka rena halittar da Allah ya kaga maka Allah ba shi ya ce huwa allazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha shine wanda ke suranta ku a cikin mahaifar iyayenku mata yadda ya ga dama to yanda ya ga dama kenan yayi ka ba tare da gaftis ba ka ce ka rena sai ka kirkiro wa kanka gafi yanda ya ga dama yi ka ba tare da dimfu ba ka ce ka rena sai ka yi dimfu ka ji kanka a jahannama Allah ka shi mu na'am wa alaikum salam duk wanda iyayen shi ke masa magana yana maida musu da martani cikin fushi dan wuta ne zai shiga wutan jahannama idan ya mutu haka manzo Allah ce la yadkhulul jannata aqun nan namam duk mai saba iyayensa guda biyu ba zai taɓa shiga aljanna ba Allah ce imma inda indaka bara kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala harhuma Allah ce karka daka musu tsawa in suna maka magana wa kullahuma lahumu karima in za ka yi musu magana kai musu magana na karamci na girmamawa waqfid lahuma janaha dhilli min ar-rahma Allah ce ka sauke musu kafaɗarka na tausayi wa kun ka ce rabbir hamhuma ya Allah ka ji kansu su biyun nan kama rabba ya ni kabira kama yadda suka ba ni tarbiyya ina yaro karami ba ka ma babanka shagwaba ne ba wani ma lokacin kana yaro a baka abu ka waka wa babanka sai ba za ka yi ba ko haka babanka zai hakura ya ce ko ya da ke ka kuma ka fashe da kuka ya ƙara jawo ka ya lallace ka saboda dai abin da duk soyayya da ya maka ka girma kuma ka yanzu ka zama mutum shine abin gujewarka in baka bashi ba babanka yanzu ko dubu ɗaya ka bashi sai ya maka addu'a na miliyan dubu amma matarka ka bata dubu ɗaya ka gani mana ka ga me zai faru kana akwai matsala ke yawa to dole a gyara in yana yi ya tuba in ba haka ba zai shiga wuta confirm eh ba so suke bai ba don wannan zai shiga cikin halaka eh wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne dole iyaye dai su kula da 'ya'yansu sa'annan kuma su sa ido saboda iyaye ba abun wasa ba ne har duniya ta nade abdullahi dan dan Abbas ba ya ga wani mutum ya ɗauko mamansa daga Yaman ka duba tazaran Yaman ya goya ta fa ina ba ta an gane ya goya ta yana ta tahowa yana ta tahowa yana ta tahowa har bawali ya kama ta ina ta an gane da ba haya ya ce kawai ta yi a jikinsa saboda yana tuna wahalar da ta yi da shi yana ne yana karami ya wanke ya tsabtace ya yi komai da ya zo garin makka da ita sai ce wa abdullahi dan abbas ga irin abin da yawa mahaifiyarta ya biya ya ce ko numfashi ɗaya daga cikin numfashin da ta kafin ta ka baka yi ba ai iyaye daban suke bayan ta Allah tauhidi wahidi ko to babu abin da ke daga darajar yaro a gaban Allah kamar yin biyayya ga iyaye kuma babu abin da ke faɗo da yaro kaka warwar ya mutu murus kamar rashin yi wa iyayensa biyayya ba yanda za a yi ka sha a duniya iyayenka ba ba wata nas ce take ba da labari ta ce ina jin labarin biyayya da ‘ya'ya ke yi wa iyayensu ta ce ban taɓa ganin biyayya irin wannan ba ta ce wani yaro ne ana kiransa muhammad wannan a saudiya ne take ba da labari ce ta ce ta ga ya goyo babarsa tana da hawan jini kuma tana da ne tana da siga ya ce matan da ke ba da labari ta ce sai na ga matan nan a gaba kuma ga ta mahaukaciya sai ta kako kaki ta tofa masa a ido sai ya share yana murmushi ta ce an ta kazzab يا محمد وعدتني أن تذهب بي kaza كذا سيتي بعد ذلك أذهب بك يا أمه تنا توفى مي يا وينا شاري وينا داريا tana cewa kai makaryaci ne ka ce za ka kai ni wuri kaza sai ce in mun bar nan zan kai ki wannan wurin ta ce sai na yi mamaki sai na tarbiye shi wannan wace ce sai ce mahaifiyata ce to ya aka ta haife ka sai ya ce kakana shi ya aurar da ita ga babana babana kuma bayan ya yi mu'amala ta aure da ita sai gane ba ta da hankali sai ya ce baya son ta ya sake ta kuma a lokacin kuma aka ɗauki shi shi ne Allah ya samar da ni tun da na girma na yi wayo ni ne cinta ni ne shanta ni ne komai na ta duk inda za ta je da ni take tafiya in ma bacci zan yi sai na ɗaure kafanta na ɗaure kafa na don kada ta sulare ta gudu ta bane babu abin da bayuwar Allah nan za ta roƙe ni da na san ina da daman da zan yi da ban mata ba matan ta ce sai na je tana ce mata ta ce yana magana sai aka nuno maka a tv sai ta ce mai wa'atani an tazhar bi ila makkata ka ce mun za ka kai da makka sai ce e eh. yawon khamis ya ce e zan kai sai matar ta ce sai na kalle shi ta nake ah, za ka tafi da ita makka kuma wa kad za ba akluha ai takalifi ya faɗa kanta sai ce ni ba na so babata ta tambaye ni wani abin da zan iya mata kuma in kasa yi mata saboda in na koma ga Allah ya tambaye ni in kasa amsar da zan bashi duk da hakan zan ɗauke ta kai ta makka matar ta ce tana shiga sai ta fashe da kuka ta ce tana jin labarin biyayya amma ba ta taɓa ganin irin wannan ba ta taɓa ganin irin wannan ba to sai ka duba kai naka kai ka duba naka da mamanka da babanka ya kake da su yau in ka mutu babanka zai ji ne ce da gara wane da wane ne wallahi akwai uban da ya ce mu malam ce ta rasu ita ce kuma babbar yar yana da ɗa shi ɗaya ke nan tilo a cikin ya'yan duk sauran mata ne ya ce malam da ana shawara da mutum kafin a ɗauki ɗa wallahi zan ce a kashe shi a tafi da shi a bar mahita shi ne ɗansa ke nan tilo da yake da shi uban yake gaya min wannan baki da baki to ka ko ga ayin asara ko har wa yuyuyu kenan ai ka san ko ba karamin abu ne zai sa uba ya faɗi wannan kalma to shi sa matasa wallahi kowa ya gyara alakarsa da iyayensa in ba ka ba in ka mutu babanka baya bai yadda da kai ba ba abin da zai hana ka shiga wutan jahannama ko a ka'aba kake kwana sai ka shiga kayi remedial ka a jahannama kafin ka koma aljanna Allah ka kiyashe Allah ka shirin da na'am eh eh نعم na'am eh ka'idan na nan amma shi ya tallafa wa kansa duk abin da zai faranta mata rizi kaga wannan ya kai gaya a wajen biyayya ko to ka duba juraiju mana kiransa kawai ta yi mamansa yana sallah ya ya Allah sallah na babata sallah ta babata sai ce kai ya fifita sallah akan baban baban ta ce jireju ni yanzu yanzu yanzu baya so ya hadu da fuskata ta ce ya Allah la tumithu hatta turiyahu wujuhal munisat ya Allah kaska kashe shi sai ka nuna mai fuskan karuwai tunda ni uwarsa yana kyamata malamai suka ce da ta ce Allah ya jarace shi da zina wallahi sai ya yi zina kuma bai mutum ba sai daga fuskan wa karuwa karuwa ta kulla mai shan to kaga iyaye ai ba abun wasa bane shi za duk wanda ya sani Allah ma da ya gama jero ayar sai ce sai ce rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Allah shi ya fi sanin abin da ke ku na lalacewa da kuka yi tsakaninku da iyayenku sai ce in takunu salihina bayan wannan lalacewa in kuka zama da zartattu kuka gyara alaƙa ku da iyayenku sai Allah ce fa innahu kana lil awwabina ghafura sai ce shi ubangiji lil awwab ai al awwab shine arraji'u at-ta'ibu min adh wato wanda ya dawo daga zunubin bata wa iyayensa rai ya gyara to Allah ne yawan gafara ne zai yafe maka abin da kai a baya amma ka gina yanzu zuwa gaba kuma Allah ka ba mu ikon gyara Allah ka shirye da mu kaga wannan abu ne mai mahimmanci da dole iyaye ma musamman matasa a yau saboda iyaye suna korafi da matasa kaga yaro masha Allah yana da duk abin da zai iya yi amma ya kasa sai dai ya ne sai dai ya je ta adashi a can kungurumin daji ya je ya siya kofa ya ajiye a daji kofa a daji yana da amfani to haka suke yi matasan ya je ta gama ya ta kashe ma wata kuɗi a banza late kuma ya ya ɗauke ta shi kenan a bar shi da kuka da bakin ciki kuma abokansa su zo su ta mai dariya na zan ci uban ka ba ka fara gowar ka ko an shi da karshen da ai saboda ka in ba ka yi sharan masallaci ba ka yi ta kasuwa saboda ka in ka san da ba ka kyautata wa iyayenka to daga yau ka fara in ka koma gida ka ce su yafe maka sai ka ga rayuwarka ta yi albarka wallahi mutane da yawa wasu a kasuwancin su na samun dangarda ne saboda iyayensu ba sa cikin farin ciki da su wasu a karatun su ba sa gane karatun saboda suna wahalar da iyayen a gida ina fata an gane wasu kuma a harkan ofis ɗinsu suna samun damalmalewan al'amari saboda sun damalmala wa iyayensu zukata su ma sai Allah ya damalmala rayuwarsu wasu kuma a gidansu suna samun wahala da 'ya'yansu saboda sun wahalar da iyayensu to tun kafin Allah ya ɗauke maka su ka yi ƙoƙari ka warware duk wata matsala tsakaninka da shi za ka ga Allah ya haskaka rayuwarka Allah ka shiga duk Allah ka sha mu gyara kai ne na ƙarshe na'am eh eh iyaye baba dai shine na farko in baya nan kaka shine baban da ya fi mahaifinsa ina fata an gani in babanka baya nan kakanka ma baya nan akwai kanin babanka haka manzo Allah ce wa sayyidina Umar amma tadiri anna wa rajul misla abihi kai baka san cewa kanin baba kamar babanka yake ba in kanin mahaifinka ya kalle ka yace wani Allah ya maka albarka yanda babanka yace Allah ya maka albarka haka Allah zai maka albarka in kanin babanka ya kalle ka yace Allah ya tsine maka wani to yanda babanka yace Allah ya tsine maka haka ai tsino za ta yi aiki a kanka mutane da yawa ba sa abin nan shi sa kaga mutanen da sun san mutunci sun san kima sun san abin nan kawunsa ina baya wasa da shi amma na yanzu ba ai ba uba na haka zai ce ma ai kanin baba ne shi wa waye baba na zai ce mun bashi wallahi in ya maka baki sai ka kama ka haka manzo Allah ya ce saboda haka ai kokari a gyara duk wanda ka sani ka girmama shi wanda ka sani a cikin dangin mahaifinka ɗauke shi tamkar uba ka nemi albarkansa kamar yadda kake neman na mahaifinka Allah ka shirya da Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah karatun da muke yi, Allah ka sa ya zama hujja na tsiran mu duniya da lahira kada ka sa ya zama hujja a kanmu a gobe kiyama ya Allah muna roƙonka yadda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azanta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zakatan su ka sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah ka kame hannayen su kada ka ba su ikon aiwatarwa mu kuma ya Allah ka sa mu zama masu biyayya a gare su akan abin da bai saba wa dokar ka ba yan uwanmu da suke fadawa hannun mayagun mutanen nan ya Allah ka kawo musu ɗauki. ka kubutar da su daga hannun wa'annan mayagun mutane ka mai da su zuwa ga iyalansu cikin aminci ka kare su daga dukkan wani sharri su masu wannan aika-aika wanda za su shirya a ciki ya Allah ka shirya da su wanda kaddarar ka ta gabata a kansu ba za su taba shiryuwa ba ya Allah ka magance mana matsalar su da abin da ya dace da su ya Allah muna roƙonka ka haramta haduwar mu da su har abada su ma ka haramta haɗuwarsu su da mu har abada wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida a aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka ka ƙara masa lafiya ka raba shi daga dukkan wata cuta da ke damunsa ƴan uwan musulmi wanda suke gida ko asibiti suke fama da rashin lafiya ya Allah ka yaye musu dukkan wata damuwa na rashin lafiya ka bai da su cikin iyalansu cikin aminci mu kuma muna roƙonka ya Allah yanda ka bashi dukiya ka ba shi ikon sarrafa wannan dukiya a wajen yi wa addinin ka hidima ya Allah muna roƙonka mu ma ka bamu dukiya da ta tsara nasa yawa kuma ka bamu iko da zuciyar yi wa addini hidima sama da wanda ya yi da mu da shi ya Allah ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa aljanna ta zama makomanmu yanda muka hada a wannan wuri da masu kallon mu da masu sauraro ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu gabaki ɗaya a cikin firdausul a'la fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk